karo na biyu shugaban najeriya bola tinubu ya sake yin magana game da zanga-zangar da ake shiryawa a najeriya shugaban najeriya bola tinubu ya buƙaci 'yan ƙasar da kada su yi zanga-zanga wanda yake nuna bacin rai da matsin rayuwa a wata mai zuwa kamar yadda ministan yada labarai muhammad idris ya bayyana da yake magana da manema labarai jim kaɗan bayan ganawa da shugaban ƙasar a yau talata minista ya ce tinubu ya buƙaci masu shirya zanga-zangan da su dakata tukunna akwai shirin da yake dangane da magance matsalolinsu game da maganar zanga-zangan nan dai shugaban ƙasan ya ce babu buƙatar yin ta tukunna in ji shi ya ce ya nemi su jingine batun zanga-zangan yanzu ya nemi su jira su ji martanin da zai mayar game da korafe-korafensu zanga-zangar da wasu ke shiryawa domin nuna damuwarsu kan halin matsin rayuwa da 'yan najeriya ke ciki yana ci gaba da samun karbuwa a shafukan sada zumunta dangane da yadda za a shawo kan wanda suke shirin wannan zanga-zanga wato matasa shugaban kasa yana ya ɗauki aniyar cewa duk wani abu da suke cewa duk wani bukatar su in allah da ana nana dubawa ba bukatar su ce sai sun je sun yi zanga-zanga zanga-zanga ba abu bane wanda zai iya haifar da ɗa mai ido kada a fara shi ba san inda ya nufa ba shugaban kasa yana nan duk abin da suke cewa yana nan yana kallo kuma in Allah yadda duk bukatunsu in Allah da za a biya insha Allah amma me ake tsoro da zanga-zanga ana cewa shika-shikan demokradiyya akwai zanga-zanga a ciki Eh, ba ba tsoro ba ne wato abin da ba a so shine ai kaga abin da ya faru misali a kasar Libya kaga abin da ya faru a a Syria kaga abin da ya faru a wasu kasashe musamman kasashen Larabawa duk inda aka yi wannan zanga-zanga ya suke a halin yanzu ai kaga duk an shiga rudani gwamnati ba ta san a kai lokacin da za a zo a shiga rudani a lokacin in aka fara ita ta ita fitina dama in dai ka faro ta baka san karshen ta ba ya kamata a ce a kwabe ta wani abu ne wanda ai bukata suke da shi ko to tunda bukata suke da shi ba shugaban kata ya ji wannan bukata kuma in Allah ya yarda in Allah ya yarda yana yana aiki tukuru misali maganan bashin waɗanda suke suke su je makaranta kudirin mm. shugaban kasa ne cewa duk wanda ya samu takardar shiga jami'a ko wata polytechnic babu wanda ba zai iya zuwa ba saboda bai iya biyan kuɗin makaranta ba ma kawai kuɗin makaranta ba ta guzurin kuɗin abinci ne za su rika ci shugaban ƙasa riga ya tanadi wannan shiri kuma kuɗin da aka bayar a yanzu ya mafi ƙarfin abin da za a iya cinyewa a yanzu nan sannan kuma ya ce duk wanda suka gama makaranta wanda suka gama jami'a ko kuma polytechnic dukansu za a akwai wani shiri da aka dauko da shi in dai kana da certificate ka gama to akwai wani taimako da tallafi da za a ci gaba da baka har ka samu aiki in Allah yadda wannan wani sabon abu ne wanda ba a taɓa yin shi ba a kasar nan mafi karancin ah, albashi misali za a tabbatar da ka samu wani abu da kake dogaro da shi ba wai kawai ka je ka zauna gari banza haka ba kamar da aka ake da shi a yanzu za a canza wannan wani shiri ne wanda babu wani shugaba wanda ya taba dauko da wannan abun kuma kudaden da duk za a yi wannan abu an riga an ware su suna nan ba neman wa za a yi ba in Allah ya gashi kan zai shi fara shugaban kasa ko za ga mana me gine dalilin zuwan ka da kuma abubuwan da kuka tana da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu to na farko dai ka san wannan shi shugaban kasa da ba kanta tana da sa a lokaci lokaci ya je abin da suke ciki kuma a yi shawarwari me za a bullo da shi to a yau shugaban kasa ya nemi mu zauna musamman abubuwan da suka shahi bangaren ma'aikatar yada labarai ya ji me yake ciki kuma yana son ya karfafa misali nta da gidan rediyo misali gidan rediyon mu na kaduna in allah da uh, gwamnatin tarayya za ta waiwayi gidan rediyon kaduna kwanan nan akwai babban al'amari da za mu yi za mu canza wannan gidan rediyo yadda kowa zai koma martabar da yake da shi a da in allah da zai dawo uh, babban uh, kuma ita wannan zanga-zanga ta demokradiyya tana da amfani ba wanda isa ya kore amfaninta domin kafin wannan gwamnati kafin gwamnatin Buhari mun ga ta kafin gwamnatin Buhari talaka yana da sauran yanci kaɗan da gwamnatin Buhari ta zo duk talakawan Najeriya muka tube mu muka zuba a cikin jakan shugaban ƙasa Buhari ya zuge ya ajiya daki duk abun da ya aikata ba wanda zai ce ba mai kyau ba ko kana ga za ku faɗa rami sai a ce ya san me yake yi ashe ba mu sani ba makafo ne haka muka dinga haƙuri masifa za ta zo dukkanmu mu ba wanda zai yi magana sai a ce ku bashi ku bashi ya san me yake yi haka sai da aka gurfanar da ƙasar nan ta gurfana ba ta iya motsi to yanzu wanda ya hau ɗin ba shi bane irin wancan sallama wanda muka yi ko Buhari ne da wallahi tallahi ba za mu sake sallamawa ba dole ƙasar nan tamu ne da mu da su shugabannin kuma mu muka zaɓe su dole su saurari me muke so babu abun takaici wannan halin da ake ciki naji wani malami yace ya samu wani mutum na kusa da shugaban kasa ya gaya mar halin da talaka suke ciki sai yace adawa ce me yasa ba yau Buhari zanga zanga ba adawa ce wata siyasa halin da talaka yake ciki wai ƙarya ne kun ga har yanzu ba su san abin da talaka yake ciki ba wai adawa ake yi wa gwamnatin nan to in har yanzu shugabanninmu suna tuna adawa ce halin da ake ciki a ƙasan nan to ku gaya mana yaushe za su ɗau mataki akan matsalar da ƙasar nan take ciki an ce an cire tallafin man fetur ko jama'a an ce ƙasa za ta zauna lafiya za a samu tattalin arziki to bashin da aka ci lokacin da ake biyan subsidy man fetur ma ba ci bashin ba irin na wannan gwamnatin me amfanin cire tallafin wai yanzu an yi karan zanga-zanga ne wa shugaban ƙasa ya ba da tireloli ashirin ashirin a duk don Allah talakan Najeriya malalaci ne da yake neman bara da sadaka talaka ba neman taimakon gwamnati ta bashi abinci a Najeriya ba mu gaji wannan a Najeriya ba talakan Najeriya da kansa yake nema ciyar da kansa ba bukatan a bashi kwanon shinkafa tirela ashirin a Kano da Allah ya zai a raba ta jama'a da Allah ta za a raba tirela ashirin a kai ko Gombe ma ta za a raba tirela ashirin wai wannan tirela ashirin din shi zai kwantar da mutane hankali kuma an magance matsalan talaka saboda haka ya ƴan uwan musulmi addu'a za mu yi mu musu addu'an su shiryu idan sun gagara shiriwa akwai addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kansa shi yayi addu'ar kuma tana gudana har tashin alkiyama yace duk wanda aka jibantar masa al'amarin al'umma ta ya kuntata musu Allah ka kuntata masa duniya da lahira kuma talaka yanzu kan ya kamata mu yi hankali ko a gefe guda tsohon mataimakin shugaban najeriya kuma mutumin da ya kara da shugaba tinubu a zaben 2023 atiku abubakar ya goyi bayan wannan zanga-zanga A inda atiku abubakar din ya ce zanga-zanga 'yancin 'yan ƙasa ne kuma yana cikin kundin tsarin mulkin najeriya sannan kuma kotuna ma sun tabbatar da haka atiku wanda ya faɗi haka a shafinsa na x ya ce sashe na 40 na kundin tsarin mulkin Najeriya da aka gyara a shekara ta 1999 ya fayyace irin 'yancin jama'a na haduwar jama'a. Mutumin da ya yi takara da shugaba Tinubu a jam'iyyar adawa ta PDP ya ce wannan bai da kulli da shugaban ƙasa Tinubu da shi da mukarrabansa suke yi wa masu zanga-zanga. da kuma kai komo lalle wannan al'amari ba za a yi nasara ba domin kuwa mutane sun samu kansu a cikin wani yanayi na yunwa da fatara da talauci wanda magance musu wannan al'amari shi zai kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali ya kuma kara da cewa abin mamaki ne a ce mutanen da yanzu suke kokarin dakile 'yancin 'yan ƙasa na yin zanga-zanga su ne fa suka jagoranci zanga-zanga a baya a shekara ta 2012 in ji atiku abubakar amma abin mamaki yanzu suna kokarin dakile haƙƙin mutane su a wancan lokacin waya hana su da ƙarshe dai tsohon mataimakin shugaban ƙasar najeriya ya buƙaci gwamnati ta bai wa 'yan ƙasa damar da tsarin mulkin ƙasar ya ba su na yin zanga-zanga duk wani yunkuri na dakile wannan 'yancin zanga-zanga da mutane suke da shi ko shakka babu zagon ƙasa ne ga demokuraɗiyya a wannan ƙasa wannan dai shine ƙarshen jawabin atiku abakar dangane da zanga-zangan da matasa suke shiryawa a takaice dai atiku abubakar ya goyi bayan matasa a neman ma makansu yanci da suke shirin yi a gwamnatin bola ahmad tinubu a inda dai tuni dai mutane suka fara shirye-shirye duk da dai wasu suna kambaba suna don dangane da wannan zanga-zangan sakamakon tsoron abin da zai je biyo baya a gefe guda kuma babban sufetin 'yan sandan najeriya ya ce sun shirya tsab domin tunkaran zanga-zangar da matasa suke shirin yi a fadin kasar nan a inda ya bayyana cewa za mu kare masu zanga-zanga mutan zanga-zanga ce ta lumana sai dai da yake magana bayan ganawa da manyan jami'an rundunar 'yan sandan na faɗin ƙasar ya bayyana cewa ya yi kira ga matasa da haƙura da wannan zanga zangar saboda gwamnati tana bakin ƙoƙarinta idan zanga-zangar ta lumana ce za ku gan mu muna kare masu zanga-zangar ba mu adawa da zanga-zangar lumana za mu kuma mu taimaka wa masu zanga-zangar lumana saboda 'yancinsu ne in ji shi wannan shugaban 'yan sanda amma kuma akwai alhaki a kanmu na kare rayuka da dukiyoyin al'umma amma fa su sani cewa ba za mu zauna mu zura ido mu ga 'yan daba suna kone-kone da rushe-rushe da sunan zanga-zanga ba ko shakka babu duk wanda ya yi haka zai ɗanɗana kudarsa ya kuma ƙara da cewa sun samu bayanan sirri dangane da wasu matasa da suke kira cewa mutanen najeriya su koyi da irin zanga-zangan da aka yi a kenya kuma ko shakka babu wannan ba zai haifar da dame ido ba ina amfani da wannan damar na yi kira ga matasan najeriya don allah ku yi watsi da kiran da wasu suke muku na fito na fito da gwamnati a inda ya ce tuni najeriya ta ɗanɗana matsalolin mummunar zanga-zanga ba ma sai an gaya wa 'yan ƙasan ba matasa na ci gaba da tattauna game da zanga-zangan nan da ake shiryawa sai dai shi ma shugaban bola tinubu ya nemi ma masu shirya zanga-zangan da su kokari su dan dakata su saurare shi kuma yana sauraron korafe-korafen su kuma akwai shirin ɗaukar mataki mai kyau akan haka to ana za mu iya ce muku dai wannan lamari dai ana shirin dai dakile shi kamar yadda aka tsara sai dai ba mu sanya matasa za su kalli wannan yunkuri da gwamnati ke yi ba ko da gaske suke yi wallawa alam